Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da kuma mita sittin da kuma akan has dubu ɗaya da biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita ɗari da biyu da da ɗigo biyar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma niyyar dukkan a zangon FM. A Ghana kuma za ku iya jin shirin nan a tashar Alfa rediyo da ke birnin Kumasi. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com a duk lokacin da kuka ga dama. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis tara ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da goma sha takwas tare da Ladan Ibrahim yau da ni ne sahabu Imam Aliyu a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin safe daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia. Shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba. an hana wa ɗaya daga cikin 'yan adawan siyasar ƙasar zimbabwe ted beti mafakar siyasa a ƙasar zimbabwe shugaban amurka donald trump yana buga kirji cewa jami'arsa ta samu galaba a zaɓen ranar talatin da aka gudanar to a gaida ladan da kanun labarai ranar goma sha bakwai ga watan nan na agusta da muke ciki ne ita ce ranar da hukumar zaben ta aina ta kammala aikin ba da katin zaben ga 'yan najeriya da suka cancanta jefa ƙuri'a muna da rahoto kan lacca da hukumar zaben najeriya ta shirya musamman don matasan kasar. hukumomi a kasar ghana sun ce dokar hana baki kasuwanci a kasar ta shafi 'yan najeriya ba mutane 20 daga 'yan kai da dabbobi sama da dubu 26 ne ambaliyar ruwa ta halaka a zuwa yanzu a damunar bana a kasar niger grace alheri abdu tana tafi da shirin domin iyali yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum. shugaban jamhuriyar demokradiyyar congo joseph kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba maimakon haka zai mara wa ministan harkokin cikin gida emmanuel ramazani shadari baya ne a zaben na shugaban kasa mai zuwa mai magana da yawan gwamnatin kasar ne lambert mende ne fidda wannan sanarwa a jiya laraba wannan sanarwar dai ta kawo karshen jita-jitan da aka jima ana yadawa cewa shugaban zai sake tsayawa takara zagaye na uku duk dokar kasar ta yi hani da haka dama dai tun a shekarar 2016 ne ya kamata ya sauka lokacin da wa'adin mulkinsa na biyu ya kare kenan amma sai ya zakulo wani bangaren dokar kasar wanda ya bashi damar ci gaba da zama kan karagar mulki a matsayin shugaban rikon kwariya wannan zaman ɗarɗar ɗin ne ya ruruta wutar siyasar ƙasar abin da ya kawo yawan zanga-zangar nuna kyamar shugaban amma kuma aka yi ta amfani da ƙarfi ana dan kwafar da masu zanga-zangar. an hana wa ɗaya daga cikin 'yan adawan siyasar ƙasar zimbabwe tenda beti mafakar siyasa a ƙasar zambia jim kaɗan bayan da mahukuntan ƙasar ta zimbabwe suka tsare shi a lokacin da ya yi ƙoƙarin tsallaka bakin iyaka rahotannin farko ma sun ce an kama shi babban daraktan ƙungiyar nan da ta kare haƙƙin bil'adama da ake kira human rights watch wato dewa mahinga mai kula da kudancin afirka shine ya rubuta a shafinsa na twitter jiya laraba cewa ana sa ran kasar ta zambia za ta mayar da shi biti da wasu mutane biyar zuwa kasar ta zimbabwe a cikin abin da ya rubuta har ya ambato biti yana cewa ga bisa dukkan alamu sun yanke shawara su miƙa mu ga gwamnati mu dai muna ga hannun allah amma gidan rediyon bbc ko ya ambato ministan harkokin wajen zimbabwe ne joe malanji yana cewa dalilin biti na neman mafaka ba dalilai ne masu kwari ba ya ce an kare bit ne har sai ya dawo zimbabwe shugaban amurka donald trump yana buga kirji ko kuma kurin cewa jam'iyyarsa ta samu galaba a zaben ranar talata da aka gudanar to amma kuma kirga kur'un zaben na musamman da aka gudanar a jihar ohio da ke kudu maso tsakiyar amurka na, kujerar dan majalisar wakilai ana kekere keke ne jami'an zaɓe sun ce katin jefa kuri'a har dubu uku da ɗari uku da kuma kuri'a waɗanda ba su jefa ba amma za su iya kaɗa kuri'a a har sama da dubu biyar ba kirga su ba tukunna kuma a ƙarƙashin dokar jihar ana iya ɗaukar har kwanaki goma sha ɗaya ana kirga su gudanar da wato gundumar da berson ya yi galaba dama wuri ne da jam'iyyar republican ta jima tana cin zaben majalisa sama da shekaru talatin da suka gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Amurka ta sa wa ƙasar Rasha takunkumi mai tsananin gaske bayan ta tabbatar cewa Rasha ce ke da alhakin baiwa wani tsohon ma'aikacin leƙen asirin da 'yarsa guba a ƙasar Birtaniya a watan Maris. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce rasha ta kare dokan ƙasa da ƙasa domin ko ta yi amfani da guba akan 'yan ƙasarta ta wannan takunkumin wanda aka bayyana shi a jiya laraba zai fara aiki ne daga ranar 22 ga wannan wata na agusta kasan kusan dukkan abin da takunkumin zai shafa zai hada ne da lasisin fitar da kayayyaki irin na'urorin da ke da nasaba da harkokin tsaro da ake kaiwa kasar ta rasha misali na'urar magana da adana bayanai da dai ire-irensu. su manzon majalisar ɗinkin duniya a gabas ta tsakiya nicole malandenov ya buƙaci isra'ila da hamas da su ja da baya daga fadawa yaƙi bayan dukkan ɓangarorin sun yi musan harba roka jiya laraba melandenov ya ce lamarin na iya kasancewa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma yin mummunan illa ga jama'ar su duka yan yakin sa kai daga yankin na hamas da ke da iko da shi a gaza sun harba rokoki saba'in ga isra'ila ita kuma ba ta yi wata wata ba ta mayar da martani ta hare-haren jirgin saman yaƙi har ta kashe ba ne guda kana ta jima wasu biyar rauni kamar yadda ma'aikatar kiwon lafiya na gaza da ambato yanzu adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizan ƙasa da aka yi a tsibirin lombok na ƙasar indonesia a ranar lahadi ya kai 347 kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar ya ruwaito mai magana da yawun ma'aikatar kula da haɗura stopo powo nugroho ya shaidawa kamfanin dillancin labarai jiya laraba cewa mutane da yawansu ya kai 1,447 suka samu rauni kana sama da 165 suka rasa mahallinsu yayin da mutane da yawansu yayin da mutane da yawa daga yankin kayangan sun mutu in ji kamfanin dillancin labaran a ranar talata gwamnati ta kiyasta cewa kashi 80 na gine-gine da ke arewacin lombok duk sun salwanta an kwashe dubban 'yan gudun 'yan yawon buɗe ido daga tsibirin lombok din da kuma jili labaran duniya kenan a gama daga nan sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc ladan ibrahim a yawa ya gabatar. madalla ranar Juma'a sha bakwai ga watan nan ne hukumar zaɓe a Najeriya da ake kira INEC ece ce za ta kammala shirin rijista ga 'yan ƙasar da za su kada ƙuri'a a zaben ƙasar na baɗi. A saboda haka ne ta shirya laccoci musamman don matasa a jami'o'i da ta zaɓa a shiyoyi shida na ƙasar. Jamar Bayero ɗaya daga cikin jami'o'i da ta zaba kakakin ƙungiyar hukumar a Kano Garba Lawal ya yi ƙarin haske kan gangamin kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kuri aiko mana. wato a ci gaba da kokarin da hukumar zaɓe ta ƙasa take yi domin ta wayewa matasa kai mahimmancinsu a harkar zaɓe su zaɓi mutane ƙwarara su ma su fito su takara akwai ƙwararan abubuwa guda biyu da muka fi jan su abu na farko shine lallai su yi rijista su jefa ƙuri'a saboda kowa ya san cewa matasa su suka fi yawa in ka ɗauki mutanen da ke sha takwas zuwa sama lallai yana da muhimmanci na biyu kuma su kiyayi duk wani abu na bangan siyasa ko a wurin primaries ne ko wurin kamfen ne ko wurin jefa ƙwar'a ne matasa su kiyayi wannan abubuwa ɗalibai maza da mata ne suka halarci gangamin da ke karatu a fannoni daban-daban a jami'ar ta bayar kano sunana ibrahim muhammad abubakar ya na fahimci abubuwa da yawa da mutane ba san da wannan abu ba amma sakamakon zuwan kayukan mutane yanzu ya waye Sunana Maryam, eh, abin da suka yi ne ya kara ilmantar da mu akan amfanin yin vote ka yi voting wa right candidate ka zama na a cikin waɗanda za su ɓata ƙasar. kun fahimci 'yancin mu da kuma amfanin yin wannan katin zai saboda lokacin eh, election din mu zamana muna cikin wanda suke yin wasu. Ko da yake hukumar zaben ta INEC ta shafe fiye da shekara guda tana aikin ba da katin zaben a sharkutocin ƙananan hukumomin Najeriya 774 amma har yanzu akwai mutane da dama da ba su kai ga samun katin zaben ba. To amma guda cikin ɗaliban da suka halarci gangamin na cewa sunana Jamil Abdullahi Nano Arzai. To abinda na fahimta daman ba wani abu ne ya hana mutane su je su karbi katin rajistar zaɓe. Saboda da yawa suna tunanin in sun yi zaɓen ma ba za a ba su abin da suka zaɓa ba. Amma yanzu saboda wannan wayar da kai hakika an yi motivating din mutane kuma na san wanda duk bai yi ba kafin ranar closing day kowa zai kwarai da gaske. Kusan shekara ɗaya da rabi muna aikin nan. to amma dai kamar da ka sani halin 'yan kasan mu najeriya sai da aka sai ya zo karshe to yanzu abin da nake gaya maka da aka sa ranar da za a tsaya sha bakwai ga watan nan duk inda ka je rijistar ba ka samun kasa da mutum 300-500 suna sa musu rijista kuma akalla mana ma 200 zuwa 300 rijista kullum a duka santa suna so abin da zan ce an samu karin yawan jama'a saboda haka ma abin da muke cewa shine mutane su yi haƙuri duk wanda ya cancanta rijista za a mai rijista kuma za a kame katin shi kafin ranar zabe idan Allah ya yarda. Malam Garba Lawan jami'in hulɗa da jama'a na ofishin hukumar zaben ta INEC a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. duk da tabbacin da ministar harkokin wajen ghana shale ayoko boce ta ce dokar da kasar ta kafa cikin watan yuli na hana baki shiga harkokin kasuwanci da aka keɓe domin yan kasar wannan doka ba ta shafi yan kasashe da ke kungiyar ecowas wacce najeriya take ciki ba wannan bayani bai hana rikici ta ce tsakanin 'yan kasashen biyu ba kamar yadda wani dan najeriya mr onoso mai sai da kayan motoci wato yayi wa ridwan abbas bayani eh, abin da ke cikin magana nan kaga su mu Najeriya muna ciki gana nan muna aikin mu su ma ganiya su ma suna Najeriya suna aikin su ba wanda ke dame su amma su zona kuma ba ya kai sati biyu yanzu cikin magazin su kore mu wai su muna bata musu aikin su kuma ga abin da ke ciki da mun kawo kayan mun ba su tana gan su kai su sai kayan nan kuma su sayar su ci kudin mu ba su biya mu kaga to abin ya yi mutane mu suna samu problem business suna collapse a hannun su so mu mu decide sai mu samu shago mu muna sai ka kanmu kaga kuma batun su da kayan suna sai da sada da yawa in kwastoman ya shigo shagon su suna so riba da yawa mu kuma kanana dai mun samu sai mun sayar aikin nan kayan nan to yasa sun sun famu fara sun kore mu cikin magazin su buga mu wasu mutanen mu ma suna suna kuce hospital yanzu an sata su kaga muna roƙe government su zo su cikin magana nan ba haka ba ya kawo ya ja big trouble between mu gana da Nigerians da gana kuma abin na bai help mu Africa. Su kuwa 'yan kasuwan na Kumasi sun karyata korafinsu. cewa suke suna bata musu kasuwa ga abin da wannan ke faɗi. Na tafi wurin su sayan abu in sayar sai su sayar min abu da ake sayarwa dubu ɗari takwas za su bani shi akan miliyan ɗaya in kastama ya barin ya tafi wurin su sai su bashi kan dubu ɗari bakwai kaga kenan an na ƙasar da kasuwa. Kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin baki ba su da ikon yin ciniki na kaya yadda suke yin nan ba su da ikon mallakar shago dan kasa ne ya kamata ya mallaka yanzu abin da muke fuskanta shine mutanen nan sun kwace mana harkokinmu za su baka kaya akan farashi da zaka sayar ka samu naka amma sai su sayar wa kwastama daidai haka ko kasa da haka jiya haka suka man abin da suka ba berins kan na cd 50 na sa kasuwa cd 60 ɗayan cikinsu ya nuna wa mai sayan ya tafi wurin uwansa ya sayar masa cd 50 na aka yi alhali gwamnati na matsa mana biyan kudin haraji 'yan najeriya nan sun bata mana haraka Ridwanallah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Africa unite, we're moving right out of Babylon. Daga jamhuriyar Nijar kuma mutane sama da ashirin da dabbobi dubbai ne suka salwanta sakamakon ambaliyar ruwa a daminar bana ga su mini barma da karin bayani. Gidaje 331 ne suka ruguje a yankunan da ambaliyar ruwa ta afkawa daga shigowar damarar bana kawo farkon watan da muke ciki yayin da ruwan ya lalata gonakin da faɗinsu ya kai eka 3,902 sai dabobi 26,344 da suka hallaka a sanadiyar wannan al'amari da ya lalata rijiyoyi 33 da wasu ɗakunan karatu 11 da suka ruguje in ji ministan ayyukan jin kai alhaji lawan magaji wanne ya ci gaba da cewa bara a war haka muna da kamar mutum dubu ashirin ba daya wanda ambaliyar ruwa ta rutsa su to bana muna da dubu arba'in da tara a shida da wannan watan na takwas da muke ci su kansu masu na'ura da suka diba ta suka yi shekarar bana ana tsammanin ruwa zai bada ambaliya da yawa a kasar tilaberi a kasar eh, nyamai da doso kaɗan rabintawa sai aka waye gari ana tsammanin wuta a makera sai ga ta a masaka sai muka ji labarin daga agadas daga difa ruwa yana ta cin gari kuma gariruwa kamar tawa kamar maradi kamar da magaran ruwa ya ci su sosai a yanzu sai in ce dai allah ji karansu kuma allah ba wanda yan uwansu hakuri shine mutum 22 suka rasu zuwa ranar shida ga watan da muke ciki jihar maradi ce ke kan gaban jihohin da wannan bala'i ya afkawa inda aka kista cewa mutane 19,549 ne suka rasa mahallinsu sai jihar difa inda matsalar ambaliya ta ritsa da mutane 964 yayin da mutane 6,798 ke cikin irin wannan hali a jihar zandar sai jiha ta hudu wato tawa mai mutane 6,705 kuma a cewar gwamnatin ta nijar tuni ta tsara shirin tallafawa dukkan waɗanda suka rasa mahallinsu. magidanci an ɗauke shi a nijar kamar mutum mai iyali mai mutum bakwai a ƙarƙashin shi wannan shine muke cewa magidanci in sun yi bakwai sai a limka maka in sun kai goma ko sha hudu sai a limka a baka zubi biyu zubin wannan ya kumshi kamar kilo ɗari na abinci ake baka hukumomin kasar sun ce sun tanadi wadatattun magunguna da gidajen sauro sule mummuni barma muryar amurka daga yabai a jamhuriyar nijar To a gaida Suleiman Mini Barma. Kuka san cikakken sunan ministan Abuja? Gaskiya ban sani ba. Ko na sani dai na manta ma dai. To amma kana garin a shekaran ka nawa Abuja? Na karan kwambi dai in ka ga mutum an san shi ai yana adalci a mutane ne yayi. Eh, sunansa kawai ka tambaye mutum yana adalci ko baya yi ma sunan kawai ka tambaye ka. Shi ne in ce ma idan mutum yana adalci ya zama dole al'umma san shi ko baka ba. a kasance da mu cikin shirin hantsi domin jin yadda wasu masu sauraro suke fahimtar labarai a kafofin yada labaran. Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare a gyara zama ga Grace Alheri Abdu da mu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Manazarta sun dade suna cewa matasa su ne rukuni na samar da ci gaban kowace al'umma sai dai abin da ya fi taɓa zukatan jama'a dangane da matasa halin yanzu shine yadda suka rungumi shan miyagun ƙwayoyi barkatai lamarin da ake gani ya yi munin gaske da kamari a yankin arewacin najeriya wani babban al'amari mai tayar da hankali kuma shine yadda bincike ya nuna cewa adadin mata masu shiga shaye-shayen miyagun kwayoyi yana ƙoƙarin zarce na maza kama daga 'yan mata da manyan mata kai har ma da matan aure lamarin da ke barazana ga ɗorewa da ci gaban iyali ta haka shirin domin iyali zai nazarci wannan batu domin faɗakar da iyaye kan wannan matsala da kuma neman matakan shawo kanta. a cikin hirarsu da wakilin murtala faruk sanyinna yayin da shirin ke gudanar da bincike kan wannan matsala kwamandan hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta najeriya jihar sokoto musbahu idris ya zayyana abubuwan da matasa a arewacin Najeriya suke sha domin samun maye. A su miyagun kwayoyin akwai tabar wiwi, akwai cocaine, akwai heroin, akwai kaman cough syrup da codeine, akwai kuma valium, akwai librium, akwai LSD, akwai methamphetamines, akwai wanda kuma wanda babu su a cikin jadawalin ainihin tsarin ma gwamnati bata zata mutane za su yi amfani kamar a ce maka kashin kadangare, kamar a ce bila, kamar a ce kusa jarida ebe ta a sa ta a cikin ruwa, kamar a ce maka kwado a yanka jikinsa a fitar da wani wani ruwa a sha kamar kyankyaso ka gane ko kamar masai da za a je a shaka kamar shana kamar tushe na dawa da za a ji kashi idan ka cafko ta nan sai su warware ta can gurin. Dr. Balarabe Shehu Kakale kwararren likita ne kuma kwamishinan lafiya na jihar Sokoto. ya yi bayanin irin alamun da ya sa matasa suke rungumar shaye-shaye. Akwai wani da limbic system wanda shi ka kula da sarrafa annashawa jin daɗi ko kuma ƙari to nan suka taya su aiki wa'annan ƙwayoyin nan da turanci a ce ma addiction center wannan area cikin ƙwaƙwalwa mutum can cikin tsakiyar ƙwaƙwalwa wa'annan ƙwayoyin su je su taɓa shi su sa shi ya hanzarta ko kuma ya ƙara ƙarhi wajen tsarga wasu sanadarai da ƙwaƙwalwa wanda su a ce ma dopamine to idan kana mutum na shan wannan kwayoyi sai ya zama to ya kunna shi ya yi sama kwarai sai ya zama to an kai lokacin da mutum bai iya komi sai da wa'annan kwayoyi idan a ya kama haka nan ina faɗa ma wallahi doya da bugun zuciyar mutum da numfashi ne da narka abinci da hanji ne kai gaba ɗaya ya ta'allaka da sai an kunna wannan wurin da aka ce ma limbic system da farko musabbabin shan su mutum zai ji annashawa ji nishadi da ƙarhi da kuma fara'a to kaɗan kaɗan saboda damajin da yake wa kwalwa sai hauka shiga ciki a wannan lokacin na za ga mutum sai ya kama jin shi muhimmi na na kwarai ba mu iya tarbo ne kuma gaban kowa yana iya shiga manazarta sun bayyana dalilai da dama da suka zama ummul haba'isin yawaitar shan miyagun kwayoyi a najeriya wani mai fafutukar yaƙi da shan miyagun kwayoyi a jihar sokoto nura abdullahi attajiri ya bayyana kaɗan daga cikinsu. Kawai da influence na abokai mutum na son ya zama ya shiga tsara to sai ya ga suna yi shi kuma dole sai ya shiga. Akwai matsala wadda ake cewa kamar stress irin damuwa wanda damuwa da ko ta rashi ne kila da mutuwa ce aka yi mutum akwai matsala ta rashin lahiya dogon rashin lahiya dogon jinya wani ya yi jinya mai tsawo an dan har ya bashi wani magani wanda yake je yana samun sauki akwai matsalar da wasu ke cewa rashin aikin yi duk da mu dai ba mu ɗauke shi ya zama dalili ba domin da yawa zaka ka da wasu ma suna da aikin yi suna suna da sana'i suna da kuɗi suna da hali amma suna shaye-shaye akwai matsala ta environment yanayi na muhalli sannan kuma akwai matsala na yaduwar magungunan ko ina kake duni da ƙauye da ina ɗan kuɗi kaɗan kana iya ka samu wannan maganin ga sunan maga ka waɗa ana yawo ana sai da magani sannan kuma akwai matsala na policy din su kansu dokokin na ƙasa akan magungunan sannan kuma banda wannan akwai matsaloli na su kansu uwaye na rashin ba da cikakkiyar tarbiyya ga irin su 'ya'yansu da sa ido da abin da suke da kuma abokan da suke zuwa da kuma waɗanda suke yi. To ko me yayi sanadiyar fadawar mata a cikin wannan mummunar ɗabi'a? Tambayar kenan da na yi wa wata matashiya Rabi'atu Muhammad shugabar wata kungiyar matasa mai fafutukar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin mata ta adon gari a jihar sokoto shan miyagun ƙwayoyi ga mata yanzu kamar ya zama abun kawai burgewa da kuma zamani da ya zo da shi idan baki yi ke ba ƙauya ce saboda abun ma ya wuce ga 'yan mata ya kai har ga matan aure da zawarawa da manyan mata so kaga abu ne wanda za a ce zamani ya zo da shi saboda da can abun ya tsaya ga maza ne yanzu kuma mata ma sun linka maza wurin harkar shaye-shaye shaye-shaye ba ga maza ɗaya ke da illa illawa yana da illa ma ga mata musamman ma mata illarsu idan abin ya shafe su yana shafo al'umma ne saboda mata su ne al'umma Daya daga cikin muhimman kayan maye da aka fi sha a arewacin Najeriya shine magungunan mura masu kunshe da sinadarin codeine wanda alkaluma suka nuna cewa ana shan akalla kwalba miliyan shida na wannan maganin a kowace rana ta Allah a arewacin Najeriya kadai. Yana ɗauke da wata kwaya wadda a cima makudin. wadda ainihi an sa ta ɗan kaɗan ne domin ta taushe tari to ɗan tarihin da a cikinta ka san duk gidansu guda da kokain da heroin wato kamar ɗan jimma ne da ɗan jimma. to yau da gobe da gobe wasu makirta da su gano cewa akwai kodin a ciki shi sai su dinga tattara kodin ɗin a wannan maganin na mura da yawa kwalba ɗaya kwalba biyu to sha don su samu wannan maye da shi wannan kodin ke sa. Ko baya ga gusar da hankali manazarta sun daɗe suna bayyana illolin shan miyagun ƙwayoyi. kamar yadda dr kakale ya yi ƙarin haske wallahi ƙwayoyin cutar nan gaba ɗai ya mutsa ƙwalwa su in an kawo hoton mutum hoton wallahi ƙwalwa ta tamuri duk wani wuri na tunani da sanin abin ya kamata da dudda da sarrafa tunanin kaɗin da bugun zuciyarka numfashinka da komi lalace shi take shan miyagun kwayoyi cuta ta kwakwalwa mutane su gano cewa rashin lahiya ce kaɗan don kwakwalwa za ta dawo ba ta da lahiya ba ta aiki da mutane za ka kwakwalwa wanda ka shaye-shaye da sai ka ja mamaki saboda tako take da kasan busasshen dau sannan kuma can wajen wannan limbic system din koci duk sai ya zama ya lalace in mutum ya kamu wallahi abinda da mahi a shi shine kan ma a bari mutum ya fada cikin wani iftila'i na shaye A cewar kwamandan hukumar NDLEA Misbahu Idris, maganin kodin na ɗaya daga cikin ababen da ke kawo musu kalubale a aikin su na hana sha da safarar kwayoyi. Duk abin da aka ce maka ana amfani da shi ba bisa ka'ida ba kuma ba wani dokar da za ta kunta waɗanda suke wannan to ai kaga kamar an an saki kura ne a cikin kasuwa barna zai abin zai ta faru za ta yi to duk wani magani da ba shi da haramcin doka to wa zai hukunta shi duk da yake ana zargin iyaye da sakaci wajen kula da tarbiyyar 'ya'yansu a zaman ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake samun yawaitar mashaya a tsakanin matasa a cikin al'umma wasu iyaye suna kokawa da wannan yanayin sunana sambo bello dan chadi abinda kowa ya sani na sha'anin shaye-shaye al'amari na wanda duk duniya akwai shi babu inda babu shi amma dai mu yanzu wanga yanayi da muka shiga ciki nan arewacin najeriya kuma ko arewaci ma sai in ce kamar waɗanga jihohi namu na da bakin arewa maso gaba zuwa arewa maso yamma abin ya munana fiye da kima sannan hashina da ban tsoro domin idan mutum ya kwantar da hankali ya yi nazari sai ya ga kamar wani yaƙi na an ka ɗauro da mu kaikaici wanda mu ba mu fahimce shi ba ababen shaye-shayen ga ba dina aka yin ba sannan kuma inda aka yin su ba wanda su kamar yanda sun ka yawaita sun ka munana a wannan yanki na to ko menene mafita ga wannan halin da matasa suka sami kansu da ke kokarin kassara ci gaban yankin musamman na arewa an fahimci cewa mu muna da yawa to kada yawan namu shi zama na banza don mi zama na banza 'yan mun zan yawan mahaukata to yawan mu bai da wani fa'ida ashe wajibi na gare mu da shugabanninmu da ma'ilmantanmu da ma'aikatanmu da ma ma'aikatan tsaro kowa shi ɗaura ɗamara don yaƙi da wanga al'amari duk wani mahaifi wajibin shi ne shi damu da wanga lamari kuma wajibin shi ne shi dibi matakin da ya kamata ya ɗauka musamman dangane da irin hulɗoɗin 'ya'yanmu irin abokan da suka hulɗa da su da kuma irin wuraren da suka shiga babban masu laihi ne mai shigowa da kwaya da mai safararta da mai talatta yaranmu matasanmu mata da maza wallahi matsayin victim suke wa'anda wani ai shigo shigo ba zuri aka mai shi mai sha ta ga ta kan mai bin lahiya amma su masu safara su ka tura su saboda sun san cewa ba su laya duk inda su samu kuɗi in kisan kai sai su kawo su samu don haka babban maganin harkar miyagun kwayo shine a ɗoki mataki kan samar da wa'annan sanarren da ke sa mai muna ƙara kira ga uwaye da su kula da 'ya'yansu sannan kuma su kula da masu sana'o'i cikin shiyoyinsu al'umma ma su kula uwayen ƙasa su kula duk wanda aka gana sai da wa'annan miyagun abubuwa hallaka al'umma na ya kasoni a ɗauki mataki kai na a hannun tashi ga hukuma. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji matakan da matan gwamnonin arewacin Najeriya suke ɗauka na shawo kan wannan matsala. Za ku kuma iya sauraron shiri na musamman da Hafsat Maina Muhammad ke gabatarwa ranar Lahadi da rana kan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyina da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin. da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri. mm Mm-mm-mm-mm. wani zance sai mawaka. gaida Grace da tawagata ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 1 da minti 28 ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Shugaban jamhuriyar demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba maimakon haka zai mara wa ministan harkokin cikin gida Emmanuel Ramazani Shadari bayani a zaben shugaban kasa mai zuwa. mai magana da yawon gwamnatin kasar ne lambert mende shine ya fidda wannan sanarwa a jiya laraba wannan sanarwar da ta kawo karshen jita-jitan da aka jima ana yadawa cewa shugaban zai sake tsayawa takara zagaye na uku duk dokar ƙasa ta yi hani da hakan an hana wa ɗaya daga cikin 'yan adawar siyasa ƙasar zimbabwe tenda biti mafakar siyasa a ƙasar zambia jim kaɗan bayan da mahukuntan ƙasar ta zimbabwe suka tsare shi lokacin da ya ƙoƙarin tsallaka bakin iyaka rahotannin farko ma sun ce an kama shi babban daraktan kungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama da ake kira human rights yana mahimba mai kula da kudancin afirka shine rubuta a shafin sa na twitter to madalla gaishe ka da haka ko Allah ka mu karshen shirin na safe sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba kamun na madadin ladan ibrahim a yawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu wadda ya kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya da ya rika masa nan ne sahabu imam ali zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. Le Monde aujourd'hui.